da'awatihi wastanna bi sunnatihi ila midil bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 11 ga watan ramadan shekara ta 1400 da 27 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan goma shekara ta biyu da shida miladiya jiya idan ba a manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta talatin za mu fara daga kanta yau sai mu bi da abin da zai biyo bayan ta insha Allah kakan haka akwai tambayoyi a takaice mai tambayar farko yana nuna ko tana nuna cewa asalin iyayenta mutanen ƙasar libya ne ko mahaifiyarta 'yar libya ce mahaifinta ko mutumin nan to suna zaune a nan tare da mahaifin da mahaifiyarta a haɗe sai aurensu ya mutu sai uwar ta koma kasar libya da zama dama can ne kasar su daga baya sai Allah ya karɓi rayuwarta to kuma sai take son ta je ko yake son ya je tunda a cikin tambayar ba bayanin cewa mace ne ko namiji wato yake son ya je can libya din walala ya yi ta'aziyya ga dangin mahaifiyar amma mahaifin kuma ya hada shi tafiya shi idan ya je ba tare da izinin mahaifin ba ya yi laifi in dai har sada zumunci za ka je don ka sada zumuncin yan uwan mahaifiyarka a sanadiyar da suwarta ka jajinta musu mutuwar ku yi wa juna jaje wannan babu laifi ko da mahaifinka bai yarda ba tunda bayar da hujja na ya hana ka wannan zumunci. zumunci abu ne mai girma uba idan sun rabu da mahaifiya kada hakan ya sa ya hana 'ya'ya su je wajen mahaifiyarsu ko kuma ita mahaifiya ta hana 'ya'ya su je wajen ubanta ko wajen dangin uba wajen dangin ubansu wannan kuskure ne da waɗansu suke yi dan saboda kila wani abin da uwar ta yi lokacin da take da rai sai ya huce akan yaya wanda wannan ba daidai bane ba fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wato yanke zumunci wani nau'i ne na fasadi a ban kasa Allah ya tsare mu wannan ke cewa daukan jinin mutum a asibiti domin yin wani gwaji yana karya azumi Daukan jini a asibiti don yin wani gwaji baya karya azumi haka mutum ya yi tuntuɓe ya faɗi ya dauje a jikinsa ko ya ji ciwo jini ya fita wannan ma baya karya azumi fitar jini daga cikin ɗan adam baya karya azumi ka yi bayani akan tarbi cewa baya da asali a cikin addini to amma akwai wani littafi mai suna aljawi lil ina jin alhawi ne ka sa digo a karkashin jimun sai ka cire wannan digon alhawi lil fatawi na malam abdurrahman ibn abubakar ibn wane ne ya nuna cewa tarbiyya yana da asali cikin addini ai da wannan shi littafin sudi ya ce ba maulidi ma kuma addini ne amma ya yadda kirkiro shi aka yi ce amma kuma babu komai addini ne wannan yana ɗaya daga cikin kurakurai da malamai suka ci gyaran sa mu muka karanta muka gani dan ire-iren mu ba mu isa mu ci gyaran su ba dan babban malami ne an sallama masa a fage da dama na ilimi yana da mahasin da yawa yana da hasanat da yawa amma kuma ba masumi bane ba yana da waɗansu kurakurai da ya na ilimi wanda malamai sa'annansa wanda suka yi zamani da shi ko wanda suka zo bayansa suka bayyanar suka faɗakar dan a gani a kauce musu har akwai wanda suka kausasa harshe akan wannan littafin alhawilil fatawi suka ce kamata a sa masa suna alhawilil balawi wato littafin da ya tara bala'ai saboda bidoyi da dama da ya gina a cikin littafin ko waɗansu kurakurai na ilimi amma fa kar ka manta kamar yadda na faɗa imamu suyuti malami ne ko shakka babu malami ne a lugha malami ne a tafsiri malami ne a wani bangare na ilimin hadisi kuma ubangiji ta'ala ya sanya albarka a littattafansa dan sun yaɗu a ban yanzu ko da jalalai ne kadai yaɗuwar jalalai ne a duniya wanda malamin sa ya rabi shi ya zo ya ƙara sarabin yaɗuwar jalalai ne a duniya ai kusan har waɗansu suke mubalaga cewa duk inda rana ta je to jalalai ne ya je wurin sai dai in ba musulmi a garin kaga Allah ya sanya albarka a wannan littafin ka duba littafin su kuma al-itqan fi ulumil qur'an wanda aka karrara shi a fakalti na qur'ani a jami'ar musulunci ta Madina ka duba littafin tadribin rawi cikin mastalahul hadith shi ma da yana cikin muqarrarat wato littattafan da ake karantar da su a kulliyatul hadith a jami'ar musulunci ta Madina da littafai da dama da yi waɗanda suke da albarka da kuma ilimi a cikin su kuma ana amfanuwa da su amma dai kowane mutum akan ɗauke shi ne a ɗora akan ka'idar da imam malik bayar kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr fa asara ila qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam kowane mutum a ban kasa ana iya daukar maganar sa da ta dace da daidai a karba wanda kuma ya kuskure a kyale masa kayansa yace sai mu abucin wannan kabari ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta da haka ya dan uwa wannan littafi na suyuti haka ne abin da ka faɗa akwai shi a ciki amma kuma bai nuna cewa abin yana da asali cikin addini ba kamar yadda ya kawo maulidi ko bai nuna maulidi yana da asali ba shi da kai shi yace maulidi din bid'a ne kirkiro shi akai amma kuma ya ce a ci gaba da yi kaga ba za a biye masa ba kan wannan maganar wato duk wanda yake magana ta ilimi akan maulidi duka ijma'i akai ba inda aka saba da wanda yake inkari da wanda yace ai duk sun yadda bid'a ne sai dai wanda suka ce kar yi sun ce dan manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala wanda suka ce ayi suka ce akwai bid'a mai kyau bid'a ne amma mai kyau amma ittifakin bid'a ne kowa ya sallama jahilai waɗanda suke magana da ba da ilimi ba su ne suke cewa maulidi addini ne ko su ce ba bid'a bane amma duk malami ya yarda maulidi bid'a ne duk malami wanda zai wanda duniyar ilimi ta san shi wanda baya da son zuciya mace sai take yawan ganin aljanu to yaya za ta yi yadda za ta yi shine ta rinka yawan karanta alkur'ani ko kuma a karanta mata alkur'ani a matsayin rukuya a samu wani malami mai tsoron Allah mai kwatanta gaskiya mai kwatanta bin sunnar annabi ya karanta mata alkur'ani karantawa mutum alkur'ani na taimakawa wajen kore aljanu daga jikinsa mutumin da